ni matashi ne dan garin dutsen a 2019 ina kira ga matasa yan uwana da mu fito mu zaɓi honorable armayawa abdulkadir ay a matsayin dan majalisa na tarayya a abuja a 2019 ina kira ga al'ummar dutsen ma da kurfi da mu fito mu da kwalkwatanmu mu mu zaɓi honorable armayawa abdulkadir ma'ana ay dan takara mai wakiltar ma abuja in allah kai mutu 2019 ni matashi ne dan garin ina tare da har bayan da wanda aka fi sani da ay mu zaɓe shi a cikin nan ke lafiya kai jiki ka ki magana kai malai na lafiya ka zaɓi mutum shekara ta uku an ma wuce ta za a shiga ta hudu ba aikin fari ba na ba abin da ya maja shi ba hanya ba mako da gudunmuwa a hanyar abin ruwa na kan samu ruwan sha babu taki ga manoma babu aiki ga matasa ya sai abuja ya zama shi koyo koyo kawai yake yi malam ka a yake ban da kuɗin zan gyara ni kuma dan maza bashi ne kai ai ni kai ka zauna ku ni ba na gama zaɓe ba ni sake zaɓen kowa kai ka katin zaɓe na nan in Allah da karya shi ne saboda zaɓen bai da wani amfani to da dubu tsamma babu wani ci gaba da nagari gani gaba da ɗan mai musamman Dan haka ni kawai in karya shi ya he mun kawai da kuɗa to albashirin ka to ni za ga mu kuma na ce albashirin ni me za ga mu kuma to gora ina jin ka ina jin ka iwai eh, har mai ku bani kidan dutsen makurbi zai an ashe wannan maganar cikin gida ce har ma da kai ka dace maganar wakar da garge ne na nace matar su balela ta yi faci in shi kau leta da safiya ya kauce a yau dutsen mu da kurmuka ta nuna ke sa zubi muke layi layi ta santa ina gaya mata da cewa ne haƙuri kuma tabbatar hannun ciki mutum ne ka zaɓe shi ba titi ba taki mai manoma bai taimakon kowa bai ayyuka muka je bawan allah nan muka yi muka runguma ƙungiya guda muka same shi har gida su don Allah ka fito ka talaka wa idan muka fito wallahi za a mutu yanzu dai mun samu alhamdulillah ya yarda mun gano ka sani ba ne hayar dole obligate wanda ka sani ay wanda ake cewa ay ay wanda ka sani shi da kansa ha wannan rabul arma ya obligate kake magana ay shi da ka yo ai albishirin ka ne ma to insha Allah saboda ka kawo magana ay ay mutum kake na da shi in Allah da dani da ayana da makotana yayyena na kai in gaya ma wani abu hatta makota na na ba su shawara a zaɓe wani insha Allah Allah kan wannan lokaci insha Allah in sai mun ci uban dan jan kuma mun yi canji yau dukan mu kare. Zama Zama hanyoyi wa gana shi